tika-tika. Mm. kwana biyu na cira ka waya baka doka ba me ya faru ai dole ma in doka waya ka saboda rai na baci yake yi Allah huci zuciyanka saboda ka san na ce muka ni ba zan yi aure ba sai wanda yake jin Hausa sosai shi zan aura kuma za ka aure yare wanda yana ji Hausa in dai yana jin Hausa kuma wa a jin Hausa ne mu ku wani Hausa da ba za mu kare maka shi ba kowace hausa ka iya orijima duka hausa da ka zaushe kada mu goma shi cewa orijima ko original to shekara mu goma sha ita ku muna duniya wannan sha uku sha ita ku ko sha uku ake cewa to akwai wani shi da kai ne wanda miya ga kware na gaske wani ne ka gani na ce maka ka ce shekara sha ita ku shekara goma sha uku za ka ce to sha ita ku sha uku to sai wani sa kuma ja ya fado ja ya dauka ja ya fado ja ya doka kware na gaske in yamra ta doka manja duka ja ja ne ko kaci kuma kana gariya dariya. Titi kenan. Ba haka za ce ba an ce ja ya faɗo ja ya ɗauka sai ka ce ɗan fulani da kayan giginya. To shi na ka ce ya murya doka man ja duka ba ja da ja ne ba? Ji ja da ne amma ba ka hausan yake ba. To sai wani ya sa kuma. Baba na daka gemu na waje. Baba yana daka gemu a waje. Eh. Shi ya yi gen ya dawo sai doka ya wuce. Hayaki. Hayaki? Eh. Shi ne baba yana daka gemu a waje? Kwarai da gaske. To me amfani hausa? Na ba haushe kenan ai. Na ba haushe kenan. Sai wani ba haushe kuma akwai wani? akwai mana wannan ne akwai wasu da yawa to da wani mu lalace maka shi za mu nuna maka zuciya mu ya lalace ai kana fa yanzu gaba na yana yawan faɗi wani abin da kake Allah ya kunta da zuciya ni ka sa ne na ma ya faɗi ha ba baby kar ka ba tare in ka ba tare mu ya zan ka sa abin da nake so saboda ka kwana bi baka sa dariya ba kawai rawa nake so kai mun waka Hausa waka na eh. to mun muna baki ya zamu yi waka baushe da waka hausa nake so kai mun saboda dariya kawai nake so to bari mu tuna wani ne ma me kuma kake muna tana kokoran mu ne muna juya shi tukuna mu gane wani waka ne zan yi maka ne soyayya maza ka tuna ai lale yare yare lale mara mara ba tangaya wanne ne naka tangaya kai ne nawa tangaya ka ci gaba da waka ya muna nan da kai sangaya muna tare da juna san ga ni da na ce ka kawai na shiga gida a ah, ba mu lalace shi ke mata haka ne za mu zo da kai gida kaci doya da kandalo Uh!